أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذرون على أهل هذه القرية رجزا من السماء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul ankabut muna cikin suratul ankabut muna cikin kisar annabi lut alaihi salam a lokacin da ya yi baƙi na mala'iku a cikin siffan matasa samari mutanen gari sun yi dafifi a kofar gidan annabi Lut alaihi salam suna bukatar a miko musu waɗannan matasa domin su yi fasikanci da su annabi Lut alaihi salam hankalinsa ya tashi kwarai da gaske amma sai suka ce da shi kada ya damu kuma kada ya ji tsoro kada ya bakin ciki su ba mutane ba ne mala'iku ne To me ya faru daga wannan lokaci a larabba? Walamma an ja rusuluna lukun si Si abihim wa bihim zar'a wa qalu wa la tahzan. Eh. نجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين النبي لوط a lokacin da waɗannan ‘yan aika na Allah waɗannan mala'iku suka zo, aka ce sai a bihim wa ba ka bihim zar'a, wato ya shiga damuwa ransa ya ɓaci ƙwarai da gaske, ya shiga damuwa da halin kakanika yi a sanadiyar waɗannan baki. wa ba ka bihim zar'a muka ce wannan kalma ce da larabawa ke amfani da ita sukan ce tsala zar'uhu ko tsala zira'uhu ko kuma su ce ka zar'uhu ko ka zira'uhu idan mutum yana da dogon hannu hannunsa zai isa inda wanda hannunsa takurare ne ba zai iya isa ba ina fata an gane wannan to idan lamari ya same ka wanda ka gagara control ɗinsa ka gagara magance matsala sai a ce ba ka bi ka zar'a kalma ce da larabawa suke amfani da ita amma lokacin wayannan mala'iku sai suka ce da shi la ta khaf wa la ta hazar ya kai annabi lut kada ka ji tsoron mutanen gari kuma kada kai bakin ciki kan abin da zai samu garin wato kenan su mala'iku ne Allah ya turo suka ce masa inna juka lalle mu masu tseratar da kai ne wa halaka da iyalanka illa ka hmm, hmm. sai dai matarka ita kadai kanat min al na? ta kasance cikin waɗanda za su wanzu a cikin azaba domin matarka tana tare da su to tunda tana tare da su a aqida wannan ya sa idan Allah madaukin sarki ya zo halakar da su to ita ma ba za a barta ba to ya kai a wannan lokaci a larama inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa رجزا من السماء بما كانوا يفسقون sai suka cewa na biludu inna lalle mu munziluna ala ahli hadhihi alqarya masu saukarwa ne bisa mutanen wannan alƙarya rijizan minas samai wani yanki na azaba daga sama akwai burbushin bala'i da zamu wato burbuso wayannan mutanen gari Allah ya ce ba zalunta su muka yi ba bima kanu yasukuna saboda fasikanci da suka kasance suna aikatawa asali idan aka ce fasaka wato bi ma'ana kharaja ai yafsukuna ai yakhrujuna an da'atihi ta'ala suna fita daga yi wa Allah madaukin sarki biyayya saboda haka waɗannan mutane za mu halakar da su wato abin da ya faru daidai lokacin da waɗannan mutanen gari waɗanda suka zo gidan annabi lod suke ƙoƙarin su ainihin kama waɗannan baƙi sai wani abu ya faru a daidai wannan lokacin shine wanda Allah ya bada labarin sa a cikin suratul qamar sai Allah ya ce wala wa rawaduhu an dhayfihi wala qad rawaduhu an dhayfihi fa qamasna a'yunahum dhuqu adabi wa nuzur Allah ya ce wala qad haqiqa rawaduhu an dhayfihi wato sun nemi su tozarta bakin annabi lutu alaihi salam su kama waɗannan matasa waɗanda ba san mala'iku bane domin su je su yi fasikanci da su Allah ya ce fada a a'yunahum sai muka shafe idanunsu gaba ɗaya in ji Allah nan take duk mutanen da suka zo wurin masu kokarin kama waɗannan baki kowa kawai sai ido ya rufe ya zama makaho yanzu ba maganar kafin bako yake ba ya za a fi da shi daga cikin zauren yake Karshe da lalube-lalube da dafe-dafe daga nan an gane alamun bala'i yana zuwa ko bala'i baya zuwa an fara gane alamun bala'i yana zuwa shine fada masna ayyunahu to nan take sai aka ce wa annabi lut ya tattare na sai ina wato Allah ya ce masa fa asire bi ahlika bi qita'in min al-layl fa asire bi ahlika bi qita'in min al-layl wattabi adbarahum yawa wala yaltafit minkum ahadun wanzur haythu tu'marun Allah madaukin sarki ya ce fa asire bi ahlika bi qita'in min al-layl kai tafiyar dare da iyalanka amma wani yanki na dare ma'ana tun farkon dare su kama hanya su bar garin shine fasire bi ahalika bi qita'in min al-layl Allah yake idan muka zo halakar da mutanen wannan gari na sazu za mu sa mala'iku su kinkimi garin ne gaba daya a ciccibo shi tun daga tushen garin a kinkimo garin gaba daya a ɗaga garin sama a yau garin upside down sannan a musu ruwan duwatsu na bala'i na wuta wato bala'in da aka shida musu kenan azaba kashi biyu azaba ta farko a kinkimi garin sama da garin a yi wa garin offside down yadda mai waina mace in tana yin waina idan kasan ya gasu saura ina saura saman za ta sa salme ta kinkibo wainar daga kasa ta yi sama da ita sannan ta kifa Allah ya ce haka za a yi wa garin juyin masa za a musu bayan an kife garin kuma bai isa ba za a sake musu wasu irin ruwan duwatsun wuta daga sararin samaniya to a lokacin da ake wannan operation za a rinka jin ƙara kamar duniya za ta tashi za a rinka jin wani kugi da wata ƙara da wani rugugi kamar duniya za ta tashi a wannan lokaci Allah ya ce wala yaltafil minkum ahadun kada ɗaya daga cikin ku ya waiwaya idan ka tashi zaka fita su iyalan naka sai ka sa su a gaba Wata da bara kai kuma sai ka biyo su daga baya ba wai kai kana gaba su suna ina suna baya ba a ka tasa su gaba yayin da zaka tafi tare da su Allah madaukin sarki yace to duk kara da kuka ji duk rugugi da kuka ji wala yaltafid minkum ahadun kada kowa yace zai wayoyo Allah yace wamdu haitu tumaru ku ci gaba da tafiya yadda aka umurce ku kuna jin rugugu ku dai ku kara mai ku yi gaba kada yi me kada a wayoyo duk wanda ya wayoyo za a riskar da shi da waɗanda za a halakar kuma abin da ya faru kenan lokacin da za a fita da daddare matar annabi lut sai ta tsayawa tana bata lokaci ne kire samu aka tattaro ta aka kamo hanya tana fara jin rugugugu ta ce a ai dole in juya in ga me ke faruwa samun tsegumi ya fi samun sisi tana juyawa mala'iku suka yi turn da ita aka danna ta cikin wanda aka halaka to shine anan gurin Allah ya ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijizan minas sama'i bima kanu yasquna wannan mala'iku ne suke magana da wa suke magana da annabi lutu alaihi salam ashe in kaga kana ta shigantaka Allah ya kyale ka ne Allah ya me ya kyale ka ne ba ya sai da zai da kai ba ran ne tashi maganin ka cikin sauki zai yi maganin ka dan kare kawai za hada ka da shi ka gagara bacci da tsakar dare ka rike hannu ka dora bisa kai kana zagaye tsakar gida kana shi Allah na ka kwace mutanen anguwa Allah gaba daya sai Allah ya ce mai a gaba rama ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون الله يتي ولقد حقيقة تركنا منها mun bari daga wannan gari na Tazum garin Annabi Lutu da muka halakar da su ayatan bayyinatan mun bar aya bayyananna liqaumin ya'qilun ga mutane waɗanda suke masu hankali menene aya bayyananniya da Allah madaukin sarki ya bari a wannan gari to a lokacin ne malamai suka yi maganganu daban-daban wasu maluma suka ce ayatan bayyana da Allah madaukin sarki ya bari a garin wato shine kufayi na garin shine me kufayi na garin bayan an halakar da su to kufayi na garin da aka bari inda in ka je zaka ga alamu inda aka halakar da wayannan mutane wasu malamai suka ce shine ayatan bayyana aya bayyananna wacce Allah madaukakin sarki ya bari wasu malamai suka ce a aya bayyananniya da Allah ya bari shine al-baharul mayyit wato wannan kogi da ake cewa me dead sea bayan an kifar da su to wasu malamai suka ce shine aya bayyananniya wacce Allah madaukakin sarki ya bari amma Allah madaukakin sarki ya ce liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali abinda zai baka mamaki wurin yana daga wuraren da duniya ke zuwa yawon bude ido musamman turawa za su je wurin su ta dauke daukin hotuna a wurin amma sun gagara gane cewa wannan fa jama'a ce da suka saba wa Allah Allah ya halakar da su ya kamata gani ga wane shi wani tsoron Allah amma wannan ba zai sa su dawo su tuba su musulunta ba kaga wannan akwai tsantsan rashin hankali a ciki hmm. shi yasa Allah ya ce ayar da ya bari ya bata ne ga suwa liqaumin yaqilu wannan bai hana turawa yanzu a kasashen su su suka fi kowa kafa kungiyoyi daban-daban na 'yan luwadi ba malamai suka ce daga cikin laifi da ke da wahalar tuba akwai luwadi yana da wahalar tuba kwarai da gaske me yasa yake da wahalar tuba duk wanda yake luwadi to ba zai yi sha'awar mace ba ba zai yi sha'awar mace ba to ga sha'awa a jikinsa sannan ba zai yi sha'awar mace ba to yaushe zai tuba kaga babu nan da zai tuba kenan akwai wanda wani dan uwa yana ba mu labari yana luwadi da wani saurayi saboda tsabar bala'i ya kai bala'i idan zai tafi aikin haji aikin hajji kun ga tafiya ce da zai je ina ɗakin kaba inda ya kamata can ya samu tsoron Allah ko zai tafi umra to saboda tsabar jarabar wannan luwadi da yake yi sai ya sa yaron ya masa kashi a leda ya shanya ya bushe sai ya kulle ya sa cikin jaka da shi zai je idan ya je can kasa mai tsarki fa idan sha'awar luwadin ya taso masa bala'in ya taso masa to sai dauko wannan busasshen kashi da ke kulle a cikin leda sai ya kwance sai ya sa hancin sai ya tunsuna ya tunsuna ya tunsuna sai ya tuno da lokacin da yake wato luwadi da yaron to a lokacin ne sai dan ji da tsuwa da tsuwa a cikin ransa bala'i ya kai bala'i ko bala'i bai kai bala'i ba to yanzu wannan ya zaka da shi ya tuba ya zaka da shi ya tuba to haka shi ma wanda ake luwadin da shi ba zai iya tuba ba me yasa wanda ake luwadin da shi shi ko ba zai iya tuba ba yayin da ake luwadi da namiji za a zuba masa mani a cikin duburarsa ita dubura ba kamar mahaifan mace bane ita mace idan aka yi jima'i da ita idan aka zuba mata ruwan mani akwai titi akwai pipe da Allah ya halitta waɗanda ta nan wannan maniyin zai bi zai bi ta wato ainihin cervical canal titi ne da Allah madaukin sarki ya inda ta nan maniyin zai wuce daga nan sai ya wuce shiga cikin uterus inda ake cewa mahaifa daga nan ya rabu kashi biyu rabi ya dauki hannun dama rabi ya dauki hannun hagu sai ya bi ta inda ake cewa fallopian tube inda ake cewa oviduct idan ita matar ta yi releasing kwai egg daga ovary nata to wannan spermata zuwa za su rinka competition suna gaugawa spermata zuwa da ya riga isa zuwa ga kwan ita wannan mata zai daki kwan sai ya fasa katangar kwan sai kansa sai ya shiga sai bindin sai ya gutsire kan sai ya shiga ciki yana shiga zai canja salmon branding wato katangar da take kewaye da wannan kwai daga nan duk wani supermata zuwa da ya sake zuwa ba zai samu hanyar da zai shiga ba daga nan an yi fomin abin da ake cewa zygote shine sabon jariri to daga nan wannan zygote din zai wo u-turn sai ya sake dawowa ta fallopian top through obi the sai ya sake dawa zuwa ga mahaifa a nan sai ya binne kansa da kansa a cikin mahaifa an samu sabon ciki a daidai wannan lokaci sai a ci gaba da addu'a Allah ya sa ciki ya girma a sauka lafiya to wannan mace kenan to shi namiji babu wannan layin babu titin da manin zai bi da an zuba masa manin a cikin dubura inda ake cewa rectum to anan manin zai ci gaba da zama saboda babu hanya da Allah ya tanada inda zai wuce dama wurin an yi shi ba domin a zuba wani abu bane domin an ci abinci ya narke dattin abincin ya gangaro ta wurin yawo baya ne saboda haka daga wurin babu wata hanya da wani abu zai iya wucewa saboda haka maniyin sai ci gaba da taruwa masa a dubura idan ya fara taruwa sai ya fara rutsewa to shi maniyin dama ai kun san mene ne akwai kwayoyin halitta a ciki idan ya rube sai ya haifar da wasu yan tsutsotsi kanana kanana a cikin dubura wanda ake luwaɗin da shi wayannan tsutsotsi kanana kanana duk lokacin da aka yi luwaɗi da shi aka zuba masa mani to maniyin da aka zuba masa shine abincin wayannan tsutsotsi shi za su rinka ci suna rayuwa to idan aka dade ba a yi luwaɗi da shi ba wayannan tsutsotsi suka ji yunwa babu abinci sai su rinka caccakalar duburarsa ta ciki su rinka mintsininsa suna cizonsa suna to a daidai wannan lokaci sai ya gagara zama ya gagara tsayuwa ba zai sake samun zaman lafiya ba sai ya je yayi goho an sake zuba wa nan tsotsotsin abinci to shi kuma ga man ya za iya tuba sai dai ceto na Allah sai dai ceto nawa saboda haka matasa ku yi taka tsantsan da fadawa cikin wannan bala'i idan ka riga ka fada cikin sa ya zama chronic to ka shiga bala'in da ba sanan da zaka fita ba tuba daga wannan harka yana da wahala Allah ka ceci al'ummar mu wayanda suka fada cikin wannan jarabawa Allah ka ba su ikon tuba ka tsallakar da su sai Allah madaukin sarki ya mai alarama wa ila madyana akhahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض Bayan Allah ya gama da كسر النبي لودو عليه السلام yanzu kuma ubangiji sai gabatar mana da sabon faifai Shi ne faifai nawa na mutanen Madiyana jama'ar Annabi Shu'aibu alaihi salam Allah maɗauki sarki ya ce wa ila Madiyana haka nan mun aika zuwa ga Madiyana wa muka aika mun aika musu a ɗan uwansu Shu'aiba shi ne Annabi Shu'aibu alaihi salam yanzu ga Annabi Shu'aibu yazo zai yi wa mutanensa wa'azi zai yi wa mutanensa wa'azi faqala sai Annabi Shu'aibu ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa a wajen bauta duk wani annabi da ya fara zuwa to kiran da zai fara yi shine aqida kiran da zai fara yi shine a kadai ta Allah madaukin sarki wato da bauta yace warjul yawmal akhirah sannan ku yi aiki da zai sa ku fatan samun aljanna a ranar tashin alkiyama wannan shine me warjul yawmal akhirah sai Allah madaukin sarki ta harshen annabi shu'aibu yana faɗawa wa mutanansa sai ce wala asau fil ardi mufsidi kada ku tafi kuna masu banna a bayan ƙasa kuna sabawa Allah madaukakin sarki wato mutanen annabi shu'aibu su ma da irin nasu samfurin na ainihin sabon Allah madaukakin sarki menene aikin mutanen annabi shu'aibu su kuma yan kasuwa ne su kuma menene yan kasuwa ne suna awu da sikeli sannan suna awu da mudu yan kasuwa to amma sai suka rinka yin abin da ake cewa tadafi menene ake cewa tadafif shine ka rinka aunawa da mudu biyu ya zaka auna da mudu biyu idan kai zaka auna ka cika mudu ko ka auna da babban mudu idan kuma kai zaka aunar sai kai amfani da me sai kai amfani da karamin mudu wato 'yan kasuwa idan ba ku ji tsoron Allah ba wato yana da hatsari kwarai da gaske dan kasuwa babban mutum ne a wajen Allah amma idan ya biwa idan ya bi Allah madaukin sarki babban mutum ne mutum ne mai daraja a wajen Allah domin Qur'ani ya kai matsayin da mai tafiya kasuwanci da mai tafiya jihadi Allah ya hada su a cikin aya daya yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna min fadlillahi wa akharuna وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فل ستوب فل stop! فل stop! فل stop! Allah ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato sun kasu kashi biyu wa akharuna wani bangare daga cikin su yan kasuwa ne yadribuna fil ardi suna tafiya a cikin ƙasa a nausa nan a nausa can a buga can a buga can saboda me ya guna min fadlillah suna nema daga falalar Allah madaukin sarki kenan lallai akwai bukatun a samu yan kasuwa a cikin musulmai Allah ya ce wa akharuna wasu kuma yuqatiluna fi sabilillah su kuma sun rike takobi sun tafi suna dauki ba dadi da makiya addinin musulunci domin daukaka addinin Allah kun ga anan gurin da dan kasuwa da sojan musulunci sai Allah ya ambace su a cikin me sai Allah ya ambace su a cikin aya daya saboda ɗan kasuwa zai je ya saro kaya waɗanda babu su a garin ya kawo su garin ya sayar ya sauƙaƙa wa mutane wahala abin da kake nema wanda da sai ka je Kano ka sayo to yanzu ga ɗan kasuwa ya sayo ya kawo maka har sai dai ka fito kofar gida ka saya an rage maka aiki ko ba rage maka aiki ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljalibu marzuqun wanda zai je yayi fatauci ya saro kaya ya kawo alheri garin su Allah zai sa wa kasuwancin sa albarka wannan yana cikin mutanen da Allah madaukin sarki zai azurta zai buɗa musu daga cikin falalarsa saboda haka dan kasuwa mutum ne mai daraja mutum ne mai kima amma idan bai yi biyayya wa Allah ba aka same shi da tadafi aka same shi da algus hada mai kyau da mai da mara kyau aka same shi da yaminul gamus rantsuwa akan ƙarya shiga kasuwa ka sha yaminul gamus yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa Wanda wallahi da kake gani asali original na kuma ƙarya yake bai faruwa ko kuma yace wallahi aka akramaka Allahu dan kai ne na sayar maka kuma ƙarya yake zai sayar wani ba na'am yaminul gamus wallahi tallahi farashin sari na sayar kuma ƙarya yake ita yaminul gamus summiyat gamusan li'annaha tugmisu sahibaha fi nar yawm al kiyama an kira ta da yaminul gamus saboda tana turmusa mai ita cikin wuta ranar tashin alkiyama ita saboda bala'in ta kai yaminul gamus ko ka fara ba a mata dan kai azumin kwana uku bai kanka ta ita in kai gamus to sai dai istighfari in ba ta ba sai yi nutsu a wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito zai je masallaci sai ga ƴan kasuwa ana ta hada hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace istajibu li rasulillahi ya tujja? Ya yace ya ku taron ƴan kasuwa ku ansa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin farafa'u anaqahum ilayhi duk sai suka dago kai suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su ji abin da zai gaya musu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tujjara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjari illa man ittaqallaha ta'ala wa aslaha manzan Allah yace lalle yan kasuwa ranar tashin alkiyama akwai wata kungiya ta fajirai wacce za a tada su a filin kiyama ana gargada su suna tada kura za a kai su wutar jahannama annabi yace duk dan kasuwa a cikin wannan kungiya za a tada shi annabi yace illa man ittaqallaha ta'ala sai wanda ya ji tsoron Allah a cikin kasuwancin wa aslaha ya kyautata kasuwancinsa Allah ka ba mu ikon jin tsoron Allah a kasuwancin mu Allah ka ba mu ikon kyautatawa a cikin kasuwancin mu kun ga yadda kasuwanci ke kai dan adam aljanna ta ba shi daraja irin ta barde mujahidi fi sabilillah idan ya ji tsoron Allah a cikin kasuwanci kun ga yadda kasan kasuwa kasuwanci ke mai da shi fi zumarul fujjar ya tashi cikin tawaga fajirai a ranar tashin alkiyama idan bai ji tsoron Allah ba bai yi gaskiya a cikin kasuwancinsa ba Allah ka ba ƴan kasuwa mu ikon yin gaskiya to yanzu ga annabi shu'aibu yana cewa mutanansa e ibudullaha warjul yawmal akhirah wala ta'saw fil ardi mufsidin to ya kai alarama فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يتي فكذبوه سيسك قرية النبي النبي شعيب سوى قرية مين النبي شعيب الله يتي فأخذتهم الرجفة wato su mutanen Madiyana wato bala'o'i Allah madaukin sarki ya tara musu wasirin bala'o'i Allah madaukin sarki ya tara musu bala'i na farko shine girgizar ƙasa bala'i na farko shine me girgizar ƙasa sannan girgizar ƙasa tare da ƙara Allah madaukin sarki ce fa azbahu fi darihim jasimina sai suka wayi gari ga sunan agugurfane ai mayyitin amma mace gaba daya a cikin gidan da jinsu ga gidaje amma duk gidan da ka bude sai gawa babu mai rai a cikin wannan gida saboda sun sabawa sun sabawa Allah madaukin sarki mu ma ba mu fi karfin Allah ba ba domin addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to da irin wannan tsawar mu ma ba mu yi nesa da ita ba inji Allah madaukin sarki Allah ka ƙara tsere wannan al'umma. Sai Allah ya ce mai gaba larama. Wa adan wa samuda wa qatta bayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani as-sabili wa kanu mustabsirin Allah ya ce wa adan haka nan adawa ai wa ahlakna adan su ma adawa mu halakar da su in jiwa in ji Allah madaukin sarki adawa waɗanda suke jin Allah ya ba su ƙarfi da bai ba wani a cikin halittar ba domin su da suka bushi iska da annabin ya gaya musu cewa in ba su bi Allah ba annabi Hudu alaihi salam Allah zai turo musu bala'i sai suka tsaya suna kallon sa suna dariya suna cewa Allah ne zai turo wanda zai halakar da mu kai ka kalle mu yanzu akwai wanda Allah zai iya turowa iya karyawa da mu ya iya karawa da mu ka kalli yadda muka ƙeru muka ginu muka girku muka dire muka banye ka ce wai za a halaka da mu wace iya karawa da mu fa amma adu fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaqi wa qalu man ashadda minna quwwa fastakbaru fil ardi bi ghairi alhaqi wa qalu man ashadda minna quwwa awalam yarau an أن ya ce خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله sai suka yi girman kai a cikin ƙasa kai ƙarshe wa sai suka ce man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu ƙarfi kana cewa wai Allah zai halaka da mu wa Allah zai iya turowa wa Allah zai turo ya iya karawa da mu man ashaddu minna quwwa Allah sarki Allah ya ce awalam yarau shin ba ta gani ne annallaha allazi khalaqahum lalle Allah wanda ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa shine yafi su karfi inji Allah wa kanu bi ayatina yajhadun suka wayi gari suna jayayya da ayoyin mu inji Allah sun ga gari Allah ko Allah ya gama da su Allah bai bar su ba Allah sai da ya gama da su wa samuda arsalna alaihim rihan بآيات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله مرة كيسر كيتي فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا sai muka turo musu wata irin iska iska kuma mai tsananin ƙara inji Allah madaukin sarki kun san wani abu idan kai wa Allah laifi ka fusatar da shi in zai halakar da kai ta inda kake tsammanin alkhairi ta nan Allah zai gaba da kai ta inda kake tsammanin me ta inda kake tsammanin alkhairi ta nan Allah zai yi magani ka dan me sai da aka hada musu zafi aka hada musu rashin ruwan sama ga zafi ga bushewar kasa sai Allah madaukin sarki ya sa aka hado musu wani irin hadari aka hado musu me فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم kawai sai suka ga hadari ya haɗu ganga ganga kuma ta fuskar gonakinsu yana zuwa ai sai murna sai farin ciki suna haza aridun mumtiruna yau za mu sha ruwan sama ga hadari ya gama haduwa za a sha me Allah ya ce bal ya ce ba ruwan sama bane ji ubangiji Allah ya ce wa ya gaya muku ba ruwan sama bane ku sai ka fasatar da Allah dama yadda Allah zai maka kenan ha eh? sai inda kake tsammanin alheri sai kawo ma me sai turo maka bala'i ta wuri sai bari sai kai sabuwar mota ana ta ka murna ana cewa duk ta ba irin wannan motar kai yi wata rushe shi jeep in ka ganta a koshe ta yi kulkul kamar tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dinner kana ta dariya kana ka ganta da miliyan 37 an ce a dun north west eh dun north west babu irin ta za ka ga tsiya ba da ta aka murna ba ka shiga ka daga glass kana shan AC wata kila ita ce ajalin ka baka sani ba sai an zo fula yau ba Allah ce ki kuli kuli rashi ari kaga tai da kake tsammanin alheri sai me ya fado sai bala'i ya fado maka ko Allah ya kyale ka sai haga wata yarinya kai ta bala'i ya kanta, ka kai goro ka kai mari sai ka auro kana murna ka yi sabuwar amarya ashe yadda kwan cutar kanjamau ce wallahi ka taba ka taba bala'i Allah ya tashi maganin ta sai ya kyale ka sai inda kake tsammanin alheri sai ya turo maka bala'i ta me ah ba ku ga abin da ya samu fir'auna ba wa qala timra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la taqtulu qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada Allah sarki ga jariri an tsinto an kawo gidan fir'auna annabi Musa alaihi salam eh wa qalat imra'atu fir'auna mata fir'auna ta ce wa fir'auna Ƙurratu ainihin liwal. wannan jariri ai sanyin ido ne a wajena kai ma sanyin ido ne a wajen kamar gida ta san fir'auna mai girman kai ne in kana magana da mai girman kai sai ka san sai ka tara mai kasa tace la taqatuluhu kada ku kashe shi maimakon tace kada ka kashe shi tunda mai girman kai ne sai ta tara kamar tana magana da mutane da yawa la taqatuluhu kada ku kashe shi sai a ta hanyar fa'ana ai muna fatan wannan jariri ya amfane mu ni da kai aunar takizahu walada ko ba mu rike shi a matsayin da Allah ya ce mm, wa hum la yash'urun Allah ya ce ba su san me ke faruwa ba George Bush ne ya tsinto Osama bin Laden ya kawo White House. Ya tsinto bala'i ko bai tsinto bala'i ba. Shi ne wa hula ya shuru. So su ma yanzu kalu haza aridu mumtiruna. Allah ya ce bal ba ruwan sama bane in ji Allah. Ba hadari mai ruwa bane, wannan hadarin bala'i ne. Huwa to tubi. da kuke ta gaugawa kuna cewa azabar ta zo Allah ya turo azabar to abin da kuke gaggawan shi ne shine zo inji Allah Allah ya ce rihu wata irin iska ce fiha azabun alim wacce a cikin iskar akwai azaba mai raɗaɗi inji Allah wata iska mai karfin bala'i Lokacin da aka iska Katarina a Amerika, suka ga wata irin iska mai karfi sannan tana tafiya da wani irin velocity abin ya da hankalin turawa kwarai da gaske gada irin ta Amerika ba ta Najeriya ba wacce aka yi da rodi da kwankere ba ha'inci ta sha siminti wannan iskar in ta zo rugurgu take yi da ita iskar takan ɗauki mota ta sama da ita ta yi majaujawa da motar a sararin samaniya ta buga ta inda ta ga damu bugawa a lokacin suka ringa cewa kai ba mu taba jin labarin iska irin wannan ba nace ba ku karanta qur'ani ne ba su karanta ne? qur'ani ne ko ta iska ce za ta rusa gada nace addabu sunanta kenan addabur ku ko kuka ce mata katarina tudammiru kullu shay'in Allah yake tana rugurugu ta dugu-dugu da kowane abu in ta same shi duk abin da ta samu ma tazaru min shay'in atat alaihi ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karami Allah yake duk abin da ta samu ba ta bari shi sai ta mai da shi kaman karmami wanda shanu suka ci suka tattaka haka take mai da duk abin da ta ci karo da shi yasa Allah ke tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana ruguza kowane abu da umarnin wa da umarnin ubangijinta fa azbahu suka wayi gari la yura ba abinda ake gani a cikin wannan garin aka zo illa masakinu masakinu sai ku fayin gidan jinsu kawai su suna ina an riga an gama da su ba su ne masu cewa man ashaddu minna quwwa ba to haka Allah madaukin sarki ya gama da su shi yasa Allah ya ce wa adan ai wa ahlakana adan Allah ya ce wa samuda haka wa ahlakana samuda Allah ya ce mun halakar da samuda su wane ne samuda su ne mutanen annabi salihu alaihi salam Allah ya ce wa ta bayyana lakum min masakinihi wa ta bayyana lakum min masakinihi Hakika ya bayyana a gare ku wuraren da suka zauna a ciki har yanzu madinatu sale tana nan akwai kufayin gidan da jinsu akwai kufayin me gidan da jinsu har yanzu ƴan yawon buɗe ido suna zuwa suna zagayawa suna kando a wurin bature in ya je yana daukan hoto yana dariya amma masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in za ku shiga ku rinka shiga kuna zubar da hawaye in za ku shiga ku rinka shiga kuna me kuna zubar da hawaye sannan ku yi gaugawa ku wuce kanku ku zauna kada bala'in da ya same su wani dan murmushin burbushin burbushin bala'in ya kari oba kuma ya rike ku ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa qad tabayyana lahum min masakinihim sai Allah ya ce me Allah ya ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan shi ya kawata musu munanan ayyukansu yana daga cikin sharrin shaytan shine kawata abinda mummuna ne kawata me abinda mummuna ne yana daga approach da shaytan yake yi wa mutane yaya shaytan yake kawata abinda yake mummuna yana yin wannan ta hanyoyi guda biyu yana yin ta wannan hanyoyi guda biyu hanya ta farko wato shine tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbaba duk abinda sabon Allah ne shedan sai ya canja masa suna sai ya rada masa suna mai dadi ko yanzu zina sai ta koma ana kiranta soyayya ana kiranta me soyayya kun ga kalmar soyayya kalma ce mai dadi ko ba ta da dadi love kalma ce mai me mai dadi amma zina abu ne mai kyau abu ne mummuna kaga kenan sai ya canja mata suna sai ya bata suna mai dadi sai bata me suna mai dadi eh farka sai aka canja mata suna sai kuma friend eh farkanta sai da take is my friend abokiyar zinarsa sai ya ce my girl asalin kalmar friend kalma ce mai dadi ko mara dadi amma sai aka kawo mummunan abu sai aka saka mashi sunan ko kaji sharrin shedan kenan duk abin da bai da kyau sai shaidan ya canja mishi suna giya ba a kiranta da giya sai a samu suna mai daɗi a kira mata sai a ce mata sita me sita tauraro suna ne mai daɗi ko mara daɗi kai ka ji an ce sita baka san giya ba ce wacce Allah ya tsine mata ya tsine wanda ya sha da wanda ya ɗauko da wanda ya matsa da wanda aka matsawa da kamfanin da manaja da kashiya da da Allah ya tsine musu albarka amma an canja mata suna an sa mata suna mai ne an sa mata suna mai daɗi ha sai a samu tintirin fasiki dan wasan kwaikwayo sai a ce jarumi sai a ce me sai a ce jarumin nan da ya fito a fim kaza jarumi a samu wata fasika sai a ce jaruma ba haka ake fida ba eh sai a ce ai jaruman nan dala mai ta na daga? iya fa da iya shege da lalata da tambada amma an kira ta da suna mai ne, da suna mai daɗi to wannan yana daga yadda shedan yake kawata wa mutane muna da ayyuka hanya ta biyu duk inda za a saba wa Allah shedan sai ya sa an yi wa wurin kwalliya sai an yi wa wurin me kwalliya shi yasa in ka je gidan karuwai da gidan giya da gidan disco akwai wurin da ake kawata kamar wurin hatta kwayayen lantarki ba za a sa farare ba sai a sa ja a sa bulu a sa kore ga kida na tashi jim jim jim jim jim jim sai ga wata wuta na kamawa tana wani mutuwa tana wani haka idan ka shiga wurin sai ka ga rigar ka ma tana canja kala ba haka abun yake ba idan za a yi wasan kwaikwayo sai an nemo riguna mai kyau an sa musu sai an gyara wurin sai an samu katon gida sabon gida watakila hotel ne ga wata ya fulawa fulawa ga wata sabuwar mota ga wata an ba ta aran leshi mai tsada taura ga wani an ba shi aran handset ba tashi ba ce, amma ya rike sunan shi ba mai dadi ba wata kila sunan shi eh, ko wani tanko ko wani mudi amma sai a canja masa suna sai a samu wani suna mai zaki sai a ce dini. ba haka ke yi ba ko a zaba masa wani salim sai ka ji an ce wani salim sai ka ji wani suna mai zaki cakwai cakwai amma da zaka tambaye asalin sunansa to duk sanda za a saba wa Allah duk inda za a saba wa Allah sai an masa kwalliya wannan ka'ida ce ta shedan shi yasa Allah ya ce wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum Allah ya ce fasaddahum anis sabil shedan sai ya tarbe su ya hana su bin hanya Allah ka san abin da zai baka mamaki Allah ya ce wa kanu mustamsirina karka dauka fa gidadawa ne karka dauka daƙiƙai ne a mustamsirin mutane ne masu basira mutane ne masu kaifin kwakwalwa amma basira ta amfane su ba ta amfane su ba kaifin kwakwalwar ya amfane su bai amfane su ba saboda ba su gane Allah ba malamai suka ce idan aka ce fulanun mustafsirun ai ana nufin arafa hakikatar shay in an ce wane mustafsirun ne ana nufin mutumin da yake gane abubuwa a takbir at-takbir Allah yace fasaddahum anis sabili wa kanu mustamsirin fasara ta biyu da malamai suka yi wa kanu mustamsirin shine suna da basira amma wajen bata da sabon Allah suna da basira wajen me bata da sabon Allah har yanzu idan ka kalli wannan fasara guda biyu babu wacce bata hauka kiran yanzu ba yanzu idan ka kalli bature zaka ce masa dakiki wanda ya ƙera mota wanda ya ƙera jirgin sama wanda ya kera handset yanzu wannan kiki ne ko yana da basira yanzu wannan doll ne ko very intelligent very intelligent ta kalli handset idan aka ce maka zai ta hada wajen abubuwa guda goma da kowanne ya kai aje shi a gefe wayar tarho ce ko calculator ce ko ba calculator ciki agogo ne ko ba agogo a ciki radio ce ko ba radio a ciki talabijin ce ko ba talabijin a ciki torch ce ko ba torch a ciki kyamara ce ko ba kyamara ce ga intanet ga kwamfuta ga komi an haɗa maka wajen abubuwa goma amma duka zaka ɗauka ka sanya a cikin aljihu kai ka san wanda ya wannan aiki he is very wise and brilliant and intelligent amma ya san Allah ya gane Allah bai san Allah ba bai gane Allah ba ga basira idan kana so ka gane suna da basira zo harkar rayuwar duniya idan kana so ka gane suna da basira zo harkar rayuwar duniya har a nan Najeriya akwai su akwai wanda kana so ka gane yana da basira ku yi magana duniya ku ku dauko labarin Bulgaria ku dauko labarin Los Angeles ku ɗauko labarin Canada, ku ɗauko labarin Tokyo, yanzu zai baka labari, yanzu za ka ji shi raɗau raɗau. Tambaye shi ‘yan ƙwallon Arsenal da Barcelona, nan za ka ji basira. Kowa cikin su ya san sani fitsi shi. In kana so ka gane yana da basira, tambaye shi a cikin wato mawaƙa da makaɗan turai a wannan shekarar, suwa da suwa dai suka yi fice, a lokacin ne za ka ji basira. idan yana maka magana kamar malami gwanin tafsiri idan kana so gane yana da basira tambaye shi a movie star na turai da maguzawan india da yan bollywood da yan nollywood da yan hollywood da yan kannywood da yan sakwata wood idan akwai to ba sakwata wood to ayi sa babu sakwata wood to tambaye shi labarin su a lokacin za ka gane yana da basira amma idan kana so gane da kiki ne tambaye shi sunan yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi al-ashara al-mubashshiruna bil janna tambaye shi sahabban da suka yi bai'atu ridwan tambaye shi dakarun da suka yi yakin badar tambaye shi rukunin musulunci wallahi akwai shirgegen mai kuri a Najeriya an zo za a yi masa interview wajen tafiya aikin hajji aka ce sai ka faɗi rukunin musulunci guda da wani yace wallahi na dade ban duba ba aka ce to yanzu ya za a yi tunda ka dade baka duba ba yace mafi yawa duk na manta kadan zan iya tunawa aka ce za zaka iya tuna kaman guda nawa yace zan iya tuna guda bakwai ya manta sauran aka ce za ka tuna ashirin da bakwai sai aka ce ba matsala kirgosu yace na ɗaya sarkin musulmi Abubakar na uku yace na biyu sarkin Gondu Jakolo tun a wancan lokacin yace na uku shehun Barno aka ce kafa bata na hudu yace sama Aka ce hadda sama shi cika musulunci da ita ita ce ma babba. Ya ce idan sama ta ruguzo ta faɗo ko wanda zai kara yin musulunci. Ya labu da zahirar minar hayati duniya. Amma da labarin kasar China ka tambaye shi da ka sha labari. Allah ka gafarta mana. Shi yasa Allah ya ce wa kanu mustabsirina. Ga su da why ga brilliant ga basira ga kwakwalwa amma bata nuna musu Allah ba. ba su gane ba sai ya zama basirar da kwakwalwa duka a cikin bata ta tafi da shirme Allah ka gafarta mana a taurara tazu mun yi maganar manara a wajen tafsiri da aka gabatar da yamma mun yi magana akan me manara program da kungiyar izala ta kasa ta bullo da shi wanda muke bukata duk wani ahlus sunna duk wani ahlus sunna ya zama yayi rijistar sunansa a jerin gwanan ahli sunna ƴan uwansa da za su taimaka wajen gina sunna a Najeriya ban sani ba sakkwatawa kuna ciki ko bakwa ciki duk wanda yana ciki ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muna so sunna ta samu gata muna so sunna ta yi karfi ta tsaya da kafahunta ba ma so sunna ta zama mabaraciya ba ma so sunna ta zama me mabaraciya kullum da nan baranta tana bi shago shago tana bi ofishi ofishi tana bi ofisoshin yan siyasa wayannan su dan bata su mata gori waɗannan su ce suna ƙarya kike baki mu ba ba za mu baki ba waɗannan kowa ya faɗi bakar magana da ya gada ma ya gaya mata muna so sunna ta zama ta tsaya da kafafunta ahalin sunna sun rike sunna da kansu yadda za mu iya gina jami'ar musulunci mai asibitin musulunci yanzu muna da sunna talabijin muna da me sannan muna da sunna rediyo ai kuna kamawa a nan Sokoto duk duniya bayin da ba a kama sunna TV abin nan sunna radio mun kama sunna radio daga Saudiya mun kama shi daga Cairo a Masar mun kama shi daga Abu Dhabi a Dubai a United Emirates duk kasar da muka je mun kama shi daga Dakar a Senegal duk inda ka zagaya duniya in dai kana da handset handset ka tana da radio tune ko ka shiga page na kungiya a website za ka iya kama sunna radio duk inda kake a duniya ka sha wa'azi 24 hours wa'azi ake yi muna da bukatar sunna university ko babu da ita muna da bukatar sunna hospital muna da bukatar sunna skill acquisition center inda zamu dinka tara matasa ana koya musu sana'a da aikin yi ga tilawa ga hadda kuma ga shi professional engineer ba wani mu jira ya mana ba mu za mu yi wa kanmu mun gama rijistar masallatai duk masallatanmu na sunna kowane masallaci yanzu yana da code number kowane masallaci yana da me code number yanzu za ka tambayi limamin shek Abubakar Mahmud Gumi me code number na masallacin zai gaya maka da za ka tambayi code number na wannan masallacin za a gaya maka da za ka tambayi code number na masallacin Sabana za a gaya maka kowanne mun yi rijistarsa da code number nashi duka akwai shi a cikin saba ta kungiya ina fata an gane wannan yanzu muna registration na matasa rijista ta yi nisa sosai ku je wasu jihohi ku ga ikon Allah abinda muka yi lissafi idan akwai hannu sunna miliyan goma a Najeriya idan kowa zai ba sunna naira ɗari kawai a wata naira ɗari sau miliyan goma ya zama nawa ba ku an ba ya zama naira biliyan daya ya zama naira miliyan dubu waɗanda naira ɗari ɗari hannu suna za su iya tara wannan wata idan duk wata za mu tara wannan muna da bukatar sai mun zo mun nemi taimakon tallafawa marayu makaranta za mu gina ta marayu boarding mu ɗauko marayun a zaunar da su a wurin da safe mu ba su shayi da kwai da biredi da cinyar kaza da rana mu ba su mint grill da shish kebab da white rice with salad da daddare mu ba su pepper chicken da pepper fish da pepper meat da crawfish kuma mu ko malamai su karantar da su wasu su zama likitoci wasu su zama alaramomi wasu su zama injiniyoyi duk za mu iya yin wannan yanzu abin da ake bukata wannan kati da ke hannuna yana nan ana zagayawa da shi za ku gan shi kaman kati na MTN sai dai idan ka duba za ka ga jibi a ba MTN bane ba Airtel bane wannan izala ce da kanta jibir a ah, ita ce me jibir za ka ganshi a rubuce a ciki abinda za ka yi za ka yi kokari ka mallaki wannan satin duka naira ɗari ake sayarwa nawa naira ɗari ake sayarwa idan ka saya ga wurin da za ka kankare ga wurin da za ka yi me ka kankare sai ka ɗauki handset ɗinka sai ka shiga wurin da kake rubuta text inda kake text message idan ka shiga wajen yin text message number da ka gani a nan gudu sai ka rubuta ta number da ka gani a nan idan ka ga 7853900 sai ka rubuta idan ka rubuta number sai ka bar fili daya sai ka rubuta code number na masallacin da kake masallacin in ka tambaye su za su ka code number idan aka ka code number sai ka rubuta shi sai ka bar fili daya sai ka rubuta sunanka jatau kaura sai ka rubuta ina ba ta an gane wannan ko na ta'ala manzo sai ka rubuta da ka rubuta akwai nambobi a jikin katin ga sunan guda hudu sai ka zabi ko number NTN ko ɗaya daga cikin wayannan nambobi sai kai tag zuwa ga ɗaya daga cikin wayannan nambobi kana yin tag wannan tag naka zai tafi je hitin na saba na kungiya da ya shiga ciki zai yi generate maka abin da ake cewa ID number za ga an turo maka your registration is successful Your gibberish ID number is SK2781. Na kwato da SK yake farawa ko? SO ba SK ba SO na kwato yake farawa da shi. Mu na Gombe yana farawa da GM. Na Kano yana farawa da KM. Ko wata jiya ke zan fara ba? Zai fara da ZM. ZM. So ko wata jiya kake yayin da ID number naka zai zo zai zo maka tare da lambar jihar ka zai fara zuwa wannan ID number duk ahli sunna da ke Najeriya kai kadai kake da shi kai kadai kake da wannan ID number ko admission kake so mu sama maka turo mana ta hanyar ID number naka eh sai a fanzama ka gama kana neman aiki turo mana ta ID number naka mun san kai dan uwa ne wanda ya kamata a yi ne a taimaka masa ina fata an fahimci wannan wannan ID number naka duk sanda za ka ba kungiya taimako na donation shine zaka samu donation wato card idan ka sai donation card ka kankare number da ke jikin donation card sai ka shigar sai ka sa ID number naka sai ka tura za mu yi recording dan Ladi Adamu na unguwar Rogo da yake masalla a masallacin shan Abubakar Mahmud Gumi wanda limamin masallacin shine Malam Usman da bagen Ardo to ya ba da sadaka ta naira ɗari yana nan rekod a rubuce a cikin kwamfuta tamu daga nan har zuwa shekara ɗari yana nan a rubuce ba zai bata ba duk taimakon da mutanen sokoto suka tara to sai mu dawo da shi sokoto ba gombe za a kai ba ba kuma national ce za ta ce ba ba na national ba ne ba ruwan national ko international ba za ta murkushe ba za a dawo da shi sokoto idan aka dawo da shi sokoto sai a ga mutanen sokoto ahalin suna mai damuwar ku in asibiti ne baku da shi to ina shugaba awal romo ina executive naka mutanen Sokoto abin da suke bukata shine asibiti a nemo injiniyoyi ga kudin mutanen Sokoto a gina musu asibiti a jami'a suke bukata a gina musu school of nursing suke bukata a gina musu matasa ne ba aikin yi suna so a musu skill acquisition center inda za a rinka koya musu dinki da kafintanci da designer da iron bender da electrician da da da sai muke a musu skill acquisition center ina ba ta fahimci wannan abinda muke bukata a cikin Ramadan din nan kowane matashi ya zama ya sa ya matasa za ku yi duk wanda ya shirya zai ce Allahu akbar kowane matashi gobe idan zai zo tafsiri ya zo da shirin mallakar wannan kati domin ya je registration za mu zo lokacin da zan fara tambaya in ji me ID number naka haka nan zan nuna in ce ga wani can da farar jamba da hula a kai in ce me ID number naka ya tashi ya ce SO5337 mai masa kabara a filin wazi mun san wannan ya shiga jerin gwanon wa ahlus sunna daga gobe muke so a fara wannan duk wuraren tafsiri a gaba da yi ni ne na riga na yi nawa ina da ID number tawa alaramma duka wai da kai ku ce Allahu akbar matasa ku yi an gane wannan idan kana da mata bayan ka yi rijistar naka kamar ta rijista don ta dinga ba da sadaka mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kunne da sarka suke cirewa su ce gashi ya rasulullah a sayar a zuba kudin a baitul malin tafiya jihadi a isar da sakon Allah saboda haka har mata ka mallaka musu ina ba ta fahimci wannan kowa da kowa ana bukata ya wannan registration ne yana da amfani da yawa ko da wani abu ya same ka kace cikin mu kake abinda zamu fara tambaya me ID number naka da ka faɗi ID number naka mun san kai dan gida ne an gane wannan hmm. Allah ta'ala ya samu dace gobe kowa ya zo da shiri idan ce man da manara Abubakar Bande ce man da manara gobe a tabbatar da an zo da wayannan katina wayannan matasan zaka sha mamaki in ka zo da karan su garasa za ku rikici da su an gane wannan za ku zo gobe da shiri ku ce Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta taimakon marayu wani bawan Allah wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa ta naira dubu biyar Allah ka saka masa da alkhairi iyalan marigayi malam isa watagu ta hannun wato da adamu zuru sun haifo da naira dubu ishirin wata baiwar Allah ta ba da atamfa turmi turmi biyu da omo da sabulun wanka da na wanki a tallafa wa marayu Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa ƴaƴanta su haddace Qur'ani wani bawan Allah ya ba da turmin atamfa biyu Allah ka saka masa da alkhairi a ci gaba da kawo tallafin marayu a ci gaba da kawo tallafin marayu Allah ya saka muku da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah